shugabannin 'yan arewa da ke jihar ogun a kudu maso yammacin najeriya sun yi kira ga 'yan arewa da ke sulalewa zuwa arewa da su daina shugabannin 'yan arewar sun yi wannan kiran ne jin kaɗan da kammala taron su na wata-wata a birnin abekuta fadar gwamnatin jihar ogun a jiya lahadi inda na ji bakunan wasu daga cikin shugabannin alhaji ibrahim bodinga ga takatuku kauran mangala ina kira ga 'yan uwanmu nan hausa don allah don annabi kowa kai ta ko ina kowa ya zanna lafiya kowa ya zanna mazanin mu lafiya lafiya mai gamu nan da mu da yan uwanmu da ɗiyanmu da kowa da kowa me yasa sai a yanzu kuke wannan kiran ba ku yi a can baya ba. eh lokacin da muka suna tafiya ba yanzu ne muka gani muka zo gareji muka gani gaba daya hausawa ne suke tafiya suna barin kasa suna koma arewa shine mai gargadi su dawo kowa ya zama ne. ba ka ganin cewa kila suna tsoron abin da ya faru a shekarar 2011 inda aka yi tarzoma siyasa kila ta sake aukuwa a halin yanzu. to lalle mu dai ba mu taba ganin irin wannan ogun state ba saboda haka muka gargaɗi kowa ya zama ne. musa sokoto jami'in hulɗa da jama'a na wannan kungiya kai ma wani karin bayani za ka mana game da wannan abubuwa da ka gani na yan arewa suna barin kudancin najeriya zuwa arewa mutanen mu duk wanda zai tafiya in dai zai tafiya yana da kuri'a ta ni na ba shi goyon ba ɗari bisa ɗari ya tafi ya kaɗa kuri'a ta wanda ya yi kuri'a nan ya tsaya na ya kaɗa to kana nufin ya tafi kaɗa inda ya rijista kenan ko rijista insha Allah inda duk ya rijista ko bai da tunhaya kuɗi muna wannan kungiyar ta ɗauki ɗawainiyar za ta tunhaye mai kuɗi ya tafi je kuri'a ta can gida inda ya nan in yayi nan kudu ya tsaya kudu ya jefa walillahi hamdu saboda muna son ci gaba ga Najeriya sunana alhaji usman dan baba ciyaman masu sayar da albasa ya kuke kallon wannan tururuwa da jama'ar arewa ke yi zuwa arewacin najeriya to muna kira ga jama'an mu don allah don annabi jama'a hausawa na wannan jihar ta agun state don allah su kwantar da hankalinsu su zauna wanda da yake da rijista nan ta katin jeho kuri'a to ya tsaya nan ya jefa wanda yake da ita ta arewa ya je arewa amma mutane su daina tururuwa suna tafiya gida domin tunanan wata matsala can baya da aka yi zaɓuɓɓuka a najeriya ko kuma a nan jihar Ogun kun ga yan arewa suna irin wannan tururuwa kamar yanzu to lalle yan arewa ba su tafiya wancan lokaci amma wannan lokacin suna ta tafiya A ka gani me yasa suke wannan tafiyar to wannan tunanin da suke yi na wani kama wata hatsaniya amma kuma insha Allahu game da wannan hatsaniya na Ogun State insha Allahu nan jihar ana zaune lafiya tsakanin mu da Yarbawa ba mu da tashin hankali madan Muhammadu Nasiru menene hukuncin masu barin gari domin su je wani wuri saboda siyasa ko kuma saboda za a kaɗa ƙuri'a bai halatta mutum shi bar garin da ke don tsoron zaɓe saboda mi bai halatta mutum shi tashi shi bar garin da ke shi koma wani wuri saboda komi na Allah na saboda annabi ya ce mutum bai zama mai cikakken imani mu jama'a abin da ka so mu kansa saboda ka duk wanda ya gudu kenan yana nihin waɗanda annan a aibanta su to saboda ka wannan rashin imani na bai halatta Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Abeokuta a jihar Ogun Najeriya